يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan dare na lahadi 24 ga watan shawwal hijira 1447 wanda ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan afrilu miladiya 2026 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwarin jinsambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashrafil masalih littafi ne mai bayani akan tsarki ibada mu'amala kan mazaɓar imamu malik imamu darul hijira rahimahullah a cikin ci da karatun muna cikin kitabun nikahi sannan fasali da ke magana akan matan da aka haramta aurensu darasinmu na saba'in za mu tashi a yau akan magana akan hala'ilar aba matan da ubanni suka aura idan ɗaya tashi bidan aure to don matan da ya san cewa mahaifin shi ya taba ɗaura mata aure ta wannan mata ta haramta gare shi Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kar ku aure matan da ubanninku suka aura sune halailul aba wa in alaw da ku sun yi sama uba kaka kakan kaka kakan kakan kakan kaka inda ya taba daura ma wannan mata aure to ta haramta ga jikan jikan jikan jikan jika shi ma ce wannan matar ce zai aura wahala ilil abna haka ma matar 'ya'ya idan uba ya tashi fita aure to duk matar da ɗansa ya aura to wannan matar ta haramta gari. shi duk son da yake mata sai bai haɗe kwaɗan shi wa in nazalu ya'yan nan koda sun yi ƙasa ka jika jikan jika jikan jikan jikan jika ya taɓa wurin wannan matar to kai kaka kakan kakan kaka sai ka haƙura wannan ɗa da aka hara haramta ma uba ya aure ta Allah ce azalina min aslabikum dan da kuka haifa na tsotso ba dan riko ba kashe mu ba dan riko ba ya ke jingina shi gare ka kake jingina shi gare ka yake jingina kan shi gare ka saboda rikon da kai mai ɗan dangi ne ka ɗauko shi ka riƙa ko kuma ma da ma ba wa a sanadiyar rikon da kai mai ya ke jingina shi gare ka wannan matar da ya aura ba za ta haramta gare ka ba sai ya kasance akwai dangantaka ta jini tsakaninka da wannan yaro wani kawo na muktalafa fiye kasahihi Aurin da aka yi saɓani game da ingancinsa ko rashin ingancinsa sai aka buɗe auren to shi maɗin yana haramtawa kamar yadda ingantaccen aure ke haramtawa daga cikin annikahu al-mukhtalafa fihi akwai abin aure ba tare da waliyi ba ana aure babu wali abu hanifa ce kware ko ana yi mata ita wali yakanta hmm sauran malamai mazaba kuma duka ce ba a yi sai da wali abu hanifa ya ce to abinda Allah subhanahu wata'ala yake cewa eh, fala ta hunna an yanki na zuwa hunna kada ku hana su na su armi a zuwa hunna mazajen da suka sabo su kenan ita matar ita za ta aurar da kanta ga wannan mijin da ya sako ta uba ya ce ko dangin da suka ce ba za mu mai shi gari ya dawo ya aure shi kuma bayan ya miki wannan wulakanci ba mu yadda Allah ce to gakku hani waɗannan matan na su aure mazajen da suka sako su ruwa ne bai ce to Allah cewa da su za su aure da kansu saboda haka shi ya tsayi na mace za aure ne ta ba dole ne sai da waliyi ba so halin wannan mukhtalafin fihi ne sannan akwai abin da nikahun shiga da za mu yi magana a kai nan gaba eh, da kuma nikahul muhrim maniyaci hajji ko umra idan ya auri mata aka ce wannan eh, aure mukhtalafun fihi ne an yi sabani eh, an yi sabani eh, ko kuma nikahul muhrim shi wannan nikahun ne wannan malamai suka yi ittifaki akan ingancin sa eh to auren da aka yi sabani kamar dai aure babu waliyi din to shine idan ya kasance an bude auren to wane ne ya aure ta ba ya aure wannan matar to kai uba wannan mata ta haramta gare ka uba yi shi ne auri wannan matar to kai ɗa wannan matar ta haramta gare ka waljan ubai na daga cikin matan da aka haramta aure shine haɗa 'yan uwa biyu ya da kauna a aure su lokaci ɗaya siya na aljamku ba a aure su ba ba a lokaci ɗaya ya yadda na gidanka ka auro ƙaunar kuma ka haɗe su abinda aka hannun kenan ba a ce ka taɓa auren yatta? saboda haka ba za a baka damar ka auri ta ba an kai haka nan ai ka duka aure su kenan to ba wannan jam'u ake nufi ba jam'in da ake nufi lokaci daya in ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ɗiyansa guda biyu ga Uthman ibn Affan da Ruqayya da Umar Kulthum to a haɗe su lokaci guda abinda Allah subhanahu wataala ya hana kenan wa an tajma'u bainal ukhtaini wal mar'atu wa ammatuha daga cikin matan da suka haramta mace a auro ta hada ta da gwaggwanta a lokaci ɗaya. ga ta ga gogwarta mijin su guda to wannan haramun ne au ha ko kuma innata yar uwar uwarta kana aure da mata ka auro yar uwar uwarta ka haɗe su a lokaci ɗaya to haramun ne wannan hadisi ya haramta bai zuwa alkur'ani ba mabambantan lokaci wal ya eh, ana iya auren su mabambantan lokaci lokacin da za a auro ta haɗe su tare nan ne Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana eh, bisa ga umarnin da Allah subhanahu wataala ya bashi eh, bi milkin aw bi nikahin bi milkin ko dai zan dukkan su bayi ne ka aure su tare ko kuma a'a ‘ya'ya ne amma za ka auro su tare to an hana amma babu laihi lokaci ne daban-daban wannan babu laihi daga cikin matan da aka haramta aurensu ko daga cikin auren da aka haramta a ziyadatu ala arba'i zaujati ƙari bisa ga mata hudu ƙari mace ta biyar ko abin da ya sama da hudu ko haramun fa'in tsallaka wahidatan raji'iyyan idan ya saki ɗayansu saki na kome saki ɗaya ko biyu lamta ta lahu ghairuha hatta tanqadi iddatuha ya sake ta saki ɗaya ko biyu kuma ta hudu kenan uku na can gida ne ba bai halatta ya auri wata yawa ga ta hudu da ya saka ta gama idda don matarsa ce musan da ga dama yana iya kama aure ciyar da ita da ba ta wurin zama duk wannan haƙƙi na bisa gare shi ya ta dafin ne saɓanin sakin da babu komi kashi uku ko kuma kul'i to waɗannan dukkan haka ne to wannan za iya ya auro wata ranar da ya sake wagga wannan ranar kuma ya auro wata kuma ya sa daga cikin matan da haramta aure su wa mu'taddatul ghairi macen da ke idda wani wani ya sake ta to haramun ne tana cikin idda ka auro ta amma shi da ya sake ta mata gama idda ba sai kama aure shi sannan wata sareho bai hitsabati ha sannan kuma haramun ne ya hito baro-baro ya nuna cewa na da bukatar ta aure tana cikin idda في التصريح بخدمتها لا التعريب أما بند da كان كمجر وي وانا أهلت hannunka mai sanda yanzu da ce hannunka mai waya ko ba mai sanda ba shi ne malamai suka ba da misali suka ce ka inni fiki laragibun waga kalmar magana shi na iya faɗi mata ya ce wacce kan amma kalli ina faɗayinki fiki, da rajima ina faɗayin aurenki fiki kiɗinki na mana fi nikahiki amma ba ce ta kawo da kalmar nikahu ɗin ba ai eh, sai ka saka ya an fahimci ko ta wacce kina burge ni eh an fahimta ko ai wa alaiki laharisun lalle ina kwaɗayin aurenki amma ba ka zuwa ga wadda mata kalmar aure eh wani da wani hawa yi da makamantansu ko kuma yin kyaututtukan da ba su tashi karasun karya ba <laughs> ana rawa ke da ta yi ka hito ka hito kiri-kiri ke da kada ciki ko kuwa eh? Eh, ka ce amma ka wanda ya samu ke ka ya samu mata ko eh amma ka je kai ba a addu'a da ka kai mata ko kana mata bishara ne wanda duk ya sami shi ka ya samu mata eh, wacce an kina da natsuwa wacce kina da hankali an bayyanta ko da dai makamantansu waɗanda za ta gade lalle sha'aninta ya ɗauke ma hankali In mm, network ɗinka ya fara aiki a da can da aka hito ba zaura goro ake gani a dunta kuma goron Marta ba irin barabaran goro ba an fahimta ku saboda haka ganin goro ce wani goron ba zawara to saboda haka irin ne kyautuka ake sai a bata kun za ta siyo da ke barin ba da kuɗi ka je wurin sayan kunu ita ba ta so sayan kunu sai ka ce bar kuɗinki ko dawo ko lokacin azumi ka sai suna da ta aika mata ga sallah ta sai a tamfa guda ka aika mata ne eh, ko ba kara da kudin dunki ba yan ka a ce ka amma kan wanda ko an ya kyautar ka kuwa <laughs> an da ko amma a ce ku ta abin da waya da ita a'a wannan ba ba ka wannan daban ba ya ba ni lambatu Me kai ga lambata ba ba ta wannan damar ba ka ta chatin da ita a'a musulunci bai yadda da wannan ba sosai <clears throat> fa'in dakhala jahilan bi hurmatiha harmat alaihi abadan ya ne da cikin idda aka daura aure cikin idda ya tare da ita cikin idda jahilan bi hurmatina yana mai jahilci akan cewa haramun ne wannan auren da yi tafi ta cikin idda a daura auren cikin idda ya tare da ita cikin idda ya san da cewa an haramta ba to harumat alaihi abadan ita wannan matar za a gudu auren kuma ta haramta gare shi har abada ba zai kuma a ta ba kuma cikin hira idan ya haɗi shi ke ya tona maka da yasin dama bai san cewa haramun nan saboda aka cikin hira ce aiwace da wani ya sake ta da kwana kaza na bide ta aka ɗar mana armi aka yi zafa kwana kaza na kwaba ta ƙi daga gaba ba in dai watanni take idda to bata cika wata uku kan kuwa da haila take idda to bata idan yin haila uku ba lokaci kuma ya bide ta aka darma musu aure to ta haramta gare shi har abada ko ya sake ta an yi? an abubuwa ana yi yafi shi na sa'ai awon ganin fushi bai da idda a kanta bai da idda a kanta wancan ne da bata yi suwa ba za ka yi suwa ta yi suwa shi ke nan. wahalar alimu mislihu aulani wanda ya san da haramcin haka nan sai je bida cikin iddar aka ɗar ma'arbe cikin iddar ya tare da ita cikin iddar shi ma haka nan buɗe armen ɗaya za a yi shi kenan ta haramta gare shi ko kuwa shi mazinanci za a ɗauke shi a yi mai hukuncin zina aulani shi ne malamai na maliki, malikiya ra'ayinsu ya kasu kashi ne. tun ba ya sani haraman ne to zane ke na yi amma shi wancan bai sani ba gisa ga jahilci ne shi za ka ɗauke mai abin nan da hukuncin zina armin dai za a buɗe shi kenan ita da yanka idan ya kasance har haihu haihu kayan buɗe armin a halatta kuma ɗan shi ne don cikin jahilci ne rashin sani amma shi wanda yake da gangan ne abin da ya haifa ɗan zane ne sannan kuma mai hukuncin zina kuma Wani mashhur malamai malikiya suka ce abin da ya fi shahara hukuncin da yawancin malamai suka fi goya ma baya ta dakulul ne shigewan inda guda biyu a cikin juna mutum ne ya saki matarsa tana idda saki sai ya mutu ba ta gama idda saki ba ga mutuwa ba idda biyu ke nan ba to idda sakin da ba ta gama ba sai ga idda mutuwa idda mutuwa wata nawa za ta yi in tana ɗaya ke nan ko ba goya ba kawo wata hudu da kwana goma to wata nawa ta yi tana yadda saki in ce ta yi wata ɗaya to sauranta wata uku da kwana goma an fahimta ko Inda mutuwar ta shigo cikin idda saki an fahimci wannan bayanin da suka yi ko da ta dakulul iddatayn kenan shine mashhur wasu malaman yan kaɗan daga cikin malikiyan suka ce a'a ai wa ga idda ta biyu sai dai a fita batunta abin da ta farko a fita batunta ta biyu ta soke ta farko saboda ka sai dai ta jinginan iddar sai in yazo ta zo ta fara iddar mutuwa an fahimci su ko bayanin su ko yau da haka an nasu wani masu ku kenan inda da ta biyo baya ta soke ta farko ko da sauran kwana daya ta gama inda sakin ko an soke wannan inda yanzu ta dawo inda mutuwa su suka ce indoni ba su shiga a cikin juna banci ba yake bayan da matashi ce don ba matashi bai zai za ta mai wanka eh? ka fahimta abokan yawwa an take bayan ne ba matashi ba ce in ya mutu babu ruwanta da mutuwar shi an fahimta ko na yi wa ake uku ko kuma kulki sakin da babu komi babu komi sai da kuma dar ma'abi kuma ɗar ma'abi komi na ba komi na amma ce an yi saki ɗaya amma sai da ta gama inda kaga ba kama armi za a ce ba sai dai suna suna son nuna kuma gida a dar ma'abi to shi hulki ɗan ran da aka yi hulki ɗin nan din ma daga nan shi ke nan daga in kotu aka yi kulli in gida aka yi kulli da zama kulli shi ke nan, babu komai tsakanin su ba ce maka ba ta inda ba aka ce maka bai da daban mai da matar ba saki ne na komai ba ba inun ne in yan mutu wannan lokaci ba mata ta tara ba da mai wanka an fahimta ko ayyuwa ya bambancin su da saki uku in saki uku ne ta gabata mai wanka sannan bai da dama kuma ce kuma ya armita sai wani namiji ya armita amma kul'i zai kama arme amma da zabatar ma mata arme ba sai ta auri wani ba bambancin su ke nan an fahimta ko saboda haka in ba ilun ne ba maganin ta dakular idan idda ta yi alaikum salam a ke shekara nawa aka mi zai amfani hulɗi ai da ayi shi kenan har abada inda ya san iya suna son juna kuma ya kuma bida kuma a ɗarma musu armi eh san da suka tashi in kuma kahin ya tashi tana wani gida kuma arme shi kenan in Allah ta ta hito kuma suna bukatar juna a kuma tsarma musu arme an fahimta eh amma dai babu adadin shekarun da za a ce da an kai wannan shekarun ai shi kenan da an kul'in ran da aka yi kul'i shi kenan in ranne ce zai mai sheta to sai dai shi fida a kuma tsarma arme kamar da ɗaya bai taɓa arminta ba an fahimta ko in an shekarar ɗari kuwa don zai bisa haka nan ne a'a bai zan ka matar abu a ɗarme ba ai hulɗi saki guda ne eh yawwa ta haka in saki bai saba shiga tsakaninsu ba yi mata hulɗi to saki guda shiga tsakaninsu fahimta ko in sun so juna za a kuma zuwa ɗar ma'arbe bisa giya biyu za a ɗar ma'arbe wanda ta wa mijinta wanka tana gado ne ko ba ta gado ne jama'a wani interview tana gado ko ku alinta mata gado kita ta ta sami ki eh eh misal jahil misal hu jahilun din kenan an gane shi wanda ya bidi mace cikin idda aka dar ba da cikin idda idda ne ta cikin idda bai san cewa an haramta haka ne ba to sannan shi ko wanda ya san cewa haka nan da haramun ne shi ya zo aikata haka nan yau yana ganin kashi sako-sako a yi mai obatikin shi an da ƙauna ne. cewa shi ma ɗin buɗe auren kaɗai za a yi har abada shi ke nan ya ci minin ko hukuncin zana za a bai da shi da gangane ya za a haramta shi ne malamai ra'ayin sai wasu suka ce a mai hukunci a ne wasu kuma suka ce a'a hajji za a yi mai a'a wani mashhur ce kuma gana ce da ba ta san da haramci ko ba ta sani ba hmm. <laughs> da ke boye idan eh saboda haka na din ne Allah subhanahu wataala ya musu kashe ne eh, na cewa kar su koyi da Allah halitta a jikin mahaifanninsu eh? hmm. don shi namijin bai sani ba in ya tabbata ta gama ita ta ce ta gama ha'a zai sai ya ne gida ko? eh da haka lokacin lehin na bisa gare ta ne ba a kan shi mijin mijin da ya aure ta ba Hmm. nan da ce wal mashhuru magana ce ta daban tadakhulul iddataini na fahimta ko daga cikin matan da aka arma da aka haramta armin su wal mabtutatu mace da aka saki baki, sakin da babu kome saki uku hatta ya ha zaujun ghairuhu sai wani namiji daban ya aure ta kuma ya tare da ita ya yi kwanciya aure da ita sannan ne za ta halatta har in ya sake ta ta hito to lokacin za ta halatta ga wanda ya mata sake uku an fahimta nan bat ya ce ba ba'inin ba a fahimci bambancin kalmomi saki barci adadin saki ne ya kai ƙarshen su gaba ɗai shi abin ake ce masaki barci ɗan ukun gaba ɗaya ne ya yi su lokaci guda ko biyu ne ya sauran yi su lokaci guda ko ɗaya ya rage yanki da sauran to barci ake cewa hmm? amma kulli ba ce mai saki barci ya da ce ba'inu don ba iyakan adadin sakin da ke tsakaninsu kenan aka yi ba saki guda ne kun ɗin ki hukuntawa saboda haka ba a ce mai saki batti sai da ce ba'inun wato saki ne mai nisan ta shi mijin da ita mata idan wani miji ya aure ta yayi jima'i da ita mubaha waɗa'an mubaha kwanciyar auren da zai da ita kuma kwanciyar auren da ya halatta a tana cikin haila ya take ta shi kenan in ya sake ta ta halatta ga wancan ba a'a wannan watsu da ya mata watsun haramun ko tana cikin ihrami ko tana ɗauke da azumi wannan duk ya take ta cikin wannan yanayi takin ba ingantacce ba ne haramun ne saboda haka in ya sake ta da wannan takin da ya mata to ba za ta halatta da mijin mai sakuta sake uku ba ya za ke waɗan mubahan gina kayan sahihin kuma sai auren kuma ingantaccen aure ne tsakaninsu ba auren da ya haramta ne tsakaninsu ba wa qaddu hilliha yamna'uha lahuma ya aure ta da manufan halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku yamna'uha wannan sakin na hana ta wannan manufar na hana aure lahuma ga ita matar da kuma wanda ya sake ta saki uku kamar irin shirin da ake yi wani ma ce ga ɗaukar nauyin aure ya wura mai ita da ya ɗanɗana ya sako ta shi kenan shi ko wancan sai ga ya kwashi gara ɓasa alhali wuta ya kwasa sau wani lokaci kuma ta ci hita ko eh <laughs> akan samu haka nan wani lokaci ubangida ne ke aura ma yaron gidan shi saboda ka ya dandana shi ganin sai sakuta wata sadu kuhuma ko ta sadu fuhuma an rubuta da fa'un an rubuta da ƙafu nan ce da tasaduquhuma dacewarsu kohoma gaskata juna min as shi miji ya gaskata ita ma matan ta gaskata a da sun dace magana su ta zamo daya maganar da ya faɗi ita ce ita ma ta faɗi Gami gamito bilwaɗi da taƙi cewa a eh, ya yi jima'i da ita to yuhilluha yana halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku la ban banda inda ita sai musanya shi ya ce ya yi jima'i da ita ta ce a a fasbe jima'i da nuna nan ba za ta halatta ga wanda ya sako ta saki uku don ba a samu tasadun kuma ba ko kuma ba a samu tasaduf kai na kuma ba na fahimta ko eh wani ne kawai hmm. <laughs> an ji a samu akasi duk akasin da aka samu in gare shi ne in gare ta muradi mai cika ba eh, sai na samu ɓangarorin guda biyu duka sannan muradi ya cika an samu ittifaq na ko na to daga nan bayan magana kan amarmari waɗanda ya haramta aure su da al'anki hatul fasila amarmarin da suka binan waɗanda matan da ba su halatta zai aure su ba ko akwai muƙayyada akwai mu'abbada mu'abbada su ne waɗanda muka fara magana da su waɗanda arminsu ya haramta har abada ko dai saboda dangantaka ko saboda sarakuta da shan nono su duk macen da ta haramta saboda dangantaka haramcinta na har abada ne macen da ta haramta saboda sarakuta da kuma shan nono haramcinta na har abada ne an fahimta ko akwai kuma waɗanda haramcinsu na mu'akkat ne na wani ɗan lokaci ne macen da ke idda an haramta bidar da aure amma idda ta gama idda shi ke nan ko saboda haka haramcinta mu'akkat ne ba mu'abbad ba an fahimta ko ɗai da wanda ke cikin ihrami eh, hajji ko umara ita ma aurenta haramcin aurenta mu'akkat ne na ɗan lokaci ne da wadda eh, wacce ce mace ta biya ita ma haramcin aurenta ta kaga mu'akkas ne na wani ɗan lokaci ne Ina samu matsala an saki wata to kaga ana iya auro ta biyar ɗin mata biyar ya aura amma dai ba lokaci guda eh to saboda haka yanda malamai suka kasa su kashi biyu kenan haramcin waɗanda suka haramta har abada da wannan kuma sun haramta ne na ɗan lokaci sai faslun nikahun shiga nan zai magana ne akan al'anki hatul fasila nau'in amarmarin da suke lalatattun armi ne ɓatattu ne ɓatattun armi daga cikinsu akwai nikahun shiga wa huwa an yata zauwaja kullun waliyatahu min al-akhari ala alla mahara wa huwa wannan nau'in auren shine an yata zawaja kullun kowane daga cikin abokan juna ne kowane zai auren madayan su waliyatahu wanda yake wa walici yana da ɗiyar da ya kawa walici shi ma wancan abokin na da ɗiyar da zai armas ya to wani ka arman mini wadda ka kawa walici neman aura maka wadda nake wa walici an fahimta ko idan ‘ya'yan cikinsu ne ko ‘ya'yan uwansu ne ko ‘ya'yan riko ne daga wani wuri duk dai kai kana walicin wata nima ina wa wata walici to ne in aura maka wadda ne kawa walici kai ma ka arma min wadda ka kawa walici ala Allah mahara cewa ma babu sadaki ba ni in baka cikin an fanta ko to wannan nau'in aure ana ce mai shigar shigar harshen larabci ana nufin yau finta. ana cewa shagaratul balad gari ya yofinta ka zo cikin gari ka isko tsik ga gari amma ina mutanen gari babu kowa ta ce shagaratul balad gari ya yofinta saboda babu sadaki da aure ya zama shiga wannan sarihun shiga kenan akwai wajibin shiga akwai murakkabu shiga saboda ka shigar kashi uku ne malamai suka yi sarihu shiga babu sadaki da bangarori guda bin duka saboda ka wannan aure ana bude wannan aure har abada ko an hayayyafa da kowane bangare za a bude aure sannan a dabi sadakin da ya cancan daga kowace a ta ‘ya'yan da suka haifa kuma nasu ne halas ne amma daga nan shi ke na an buɗe wannan auren bayan buɗe wannan aure daga baya za su iya su yi auren ko ba za su iya su yi auren ba shi ne malamai ke da sabani a kai wajibin shiga <coughs> nan bangare guda za a yi sadaki amma bangare guda babu sadaki shi a mana wajibu kasar wadda na kawo walici ta haiwar da ta kawo walici kyau ko ice awo ice to ni sai ka biya sadaki amma ni ba zan biya sadaki ba ko kuma a biya rabin sadaki da sadakin ta miliyan guda ne ɗaya eh, amma saboda ka biya dubu ɗari biyar in ya so kai ta babu sadaki shi nan zai aure haka ne an daura aure haka nan eh a lokacin da shari'a za ta ji in hukunce-hukuncen shari'a na gudana an bude auren wacce ce aka wa sadaki wacce to ita a tabbatar da aurenta tun da dama rashin sadakin nan ne illar to ita tun da an ba ta wani abu na sadaki ba za a bude aurenta ba sai dai a duba sadakin nan sai dai da ita ne ko ko a'a sadakin ta yashi haka nan sai a diba abin da a daidai a kwaye mata sadakinta ita ko gada ba awa sadaki ba saboda muninta sai da za a bude almi wanda aka ba sadaki in ba a yi dukuli ba za a bude a wurin amma a yi dukuli za a ba a wurinsu amma ita wadda ba a wa sadaki ba ya koma a abin nan eh, wani shiga wannan murakkabu bai na kuma nake muku misali wani murakkabu bai na kuma ne bayan su an yi sadaki ɗaya ba a yi sadaki ba ko in eh, murakkabu shigar kenan shigar na gamin gambiza eh, a shigar sarihun ne wanda babu sadaki gehe bin duka shi ne wanda gehe ɗaya an da sadaki gehe ɗaya babu sadaki ko taw sannan eh, sai wajibu shiga inda lokacin za a ba da sadaki amma dai za a fifita sadakin wata akan wata saboda kyan waɗanda za a auren din saboda ka wadda an ba ta sadaki kaza alhali ba shi ya dace da ita wadda an ba ta sadaki kaza saboda haka nan an la'akari ne da kyaunsu shi amana wajibu shiga. bayan an ɗarma armi, idan ba a tare ba za a buɗe wannan armi. an riga an tare duk za a tabbatar da aure sannan kowace za a ba ta sadaki aksar min sadaqil misli fiye da sadakin ma da ya dace a ce a bata in sai a tabbatar musu da auren su nikahu shigar yadda malaman fikihu suka yi bayani akan nikahul shigar ke saboda haka ce babu sadaki da niyyar kada sadaki ya zama nikahul shiga amma in wani ya ɗauki nauyin sadaki wannan ba a cewa nikahul shiga ko da wurin ɗaura auren ba ambaci sadaki ba ba nikahul shigar ba ya zama nikahul tafwid ko nikahul tahkim ana iya wakilta wani a ce wani shi zai hukunta tsaki tsakaninsu ya zama nikahu tahkim kenan an fahimta ko yawa A tafiyin nan kuma za a jingine sadakin can tsakaninsu su daidaita tsakaninsu in ya so sai a daura aure a wasu dalilin nesa yasa wasu malamai suka kawo sadakin cikin rukunin aure kenan zai yi wa a yi aure da niyyar da sadaki to saboda ka sadaki ya zan da in ba haka ba sadaki ba shara'i ne na ɗaurin aure sai a ɗaura auren ba ambaci sadaki ba ba ambaci shaidu ba ba shaidar da kowa ba tseren da mata za ta tare gidan miji tukunna a shaidar da shaidu a ambaci sadakin da za a bata amma waliyin miji da mata duka waɗanda uku su rukun na aure ba a kulla auren face sai su samu su ɗaya bai samu daga cikin su mato ba ba aure na wal mut'atu daga ce al'anki hatul da akwai nikahul mut'a nikahul mut'a <clears throat> ba irin wanga da yan shi ake yi ba nikahul mut'a harbi ne wanda aka halatta saboda wani dalili mutum ya zo bakwanci a wuri ko a wata ƙasa ya nisanta da iyalin shi ko kuma bai da iyalin amma zama ba tare da mata ba wannan garin ko wannan ƙasan akwai bala'i saboda haka musulunci ya halatta mai ya yi aure na ɗan lokaci hidimar ƙasa ya zo yi a ce ya yi aure har zuwa lokacin da zai gama hidimar ƙasa ‘yan karatu ya zo yi na ‘yan shekaru ya yi auren har zuwa shekarun da zai gama karatu. amma idan za a yi auren yadda kasan ana aure haka nan ake wali miji mai mata, sannan asira sai an yi bida wurin waliyi waliyi ya bayar ya ba da dama a ɗaura aure daidai yadda ake ɗaura aure na dindindin amma wannan auren wani sharadi aka sa cikin na a tauqit mu'akkad na cewa aure ne na wucin gadi to muta inda muta ta shigo ke <laughs> an fahimta ko yawa shi zai yi ne don wata maslaha ta shi dalilin sanya mu auren kalmar mut'a din kenan jin daɗi aure ne na jin daɗi na biyan wata bukata da wannan bukatar ta biya shi ke na arbi an kawo ƙarshe kuma sakinta zai yi ba wai da lokacin nan ya yi shi ke nan matar ta tafi ba suna yan shi a ka'ida su ke lokacin da aka yi ba da wannan lokaci ya yi shi ke nan matar ta tafi ko ka sake ta ko ka sake ta sannan 'ya'yan da za ku haifa na ta ne ba na ka bane na yan shi'a amma ban da wannan aure mutu'a da muke magana a kai 'ya'yan da za a haifa don ka ne halattattun 'ya'ya ne an fahimta ko jawo suna gadon ka kana gadon su kuwa suna gadon su amma banda mutu ai shi'a sannan wanda mutu'ar da muke magana kamar da nake abinda ake sadaki da shi muhimmin abu ne ba abinda duk masu ta dama ta ce ba ba ni kaza ko ku yajeje ne akan kaza ba kamar yadda ubangiji ya faɗi ne sai an samu abinda ake ce ma a dukiya don Allah cewa mallam ya sa'i minkum tawlan an yanki almusanat duk wanda bai da dukiyar da zai aure ya mace saboda haka wurin wannan aure duk abin da za a bayan na sadaki zai iya zama dukiya amma yan shi'a da biro ta ce ta da biro ga zama sadakinta shi kenan auren mutu aso ya kullu an fahimta ko to wannan biro ba a ce mai al-qawlu eh, ka fahimta ko to saboda haka bambancin wannan auren na mutu'a shedan da musulunci ya yarda da shi da kuma auren mutu'a da yan shi'a ke auren mutu'a na yan shi'a da suka ci gaba da yi ba a taɓa halarta shi a lokacin zaman gida ba ke wurin tafiya wurin yaƙi gwauranci ya kai masu habbai inda kai musu da mata an kama wurin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ai auren mut'a da wannan auren shikenan sai a haramta saboda aka so uku an haramta an halatta aka haramta an halatta aka haramta sai da fatu makkah aka haramta har abada amma ba taba halattawa ana zaman gida ba a ce wani zai aure wacce auren mutu'a alhali ana zaune gida a irin wannan auren mutu'a na yin shiya ba taɓa yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai gida ba kuma daga baya aka haramta gaba ɗaya amma wannan auren na mutu'a da muke magana da aka haramta har yanzu wasu malamai suna ganin cewa idan bukata ta kama da mutum ya yi zina to goma shi wannan auren da ake ce ma muta ra'ayin imam ahmad ke an fahimta ko? yawa saboda haka haramtaccen aure ne game da sanin mu kuma abdaruratu tubihul mahdurat idan larura ta kama to wasu ababen da aka haramta akan halatta su na ɗan lokaci har lokacin da larura za ta kawo kamar da aka halatta mana cin musal ko na ɗan lokaci a lokacin ya wuce fa shi kenan halaccin yabin nan ya wuce na'am aiwa هل المسافر إذا سافر إلى البلاد وليس كل شروط أيوة هل هو ولكن three months ثلاثة شهور فقط الشهور هذا هل تستطيع أن تصدر ثلاثة شهور ثلاثة شهور هذا لا الإنسان يمكث سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو ما فوق ذلك إيه؟ هذا العذر يؤديه إلى أن يتزوج مثل هذه الزواج أما ثلاثة أشهر لأنك تصبر تصوم تصوم تصوم مثل ثلاثة أشهر wata uku ka مجرية kaɗan da a وأن mutum ya وفي makaishi wanda zai shekara ga wuri ko fiye da shekara ko to ake la'akari da shi wahala kuma ba wai saboda kawai jin daɗin ba a a da yake ciki in ya auren nan bato, akwai hal abin nan da eh, yin gada yana ganin da wuya ya tsallake matar kuntuna an fahimta ko haza mina shuru eh ya kasance eh, abin nan eh, bai iya barin yin zina kamar yadda aka halatta ma ba ya aure boya ko yaiwa ya kasance bai iya haƙuri ma zina sannan bai da abin da zai aure kuma ya mace kuma an fahimta ko طيب وما الفرق بين نكاح الشباب نكاح الشغار لا أجل له إنما هو نكاح أبدي أما النكاح المتعة لم يسمى المتعة إلا لمصلحة المتزوج الإنسان الذي يتزوج ثم قيده بعدد بقيد مع أن الإسلام لم يقيد النكاح بأي عدد eh to nan da yace wal mut'atu yace wa huwa al mu'aqqatu wannan da ko yana auren da za a diban madan lokaci sai yake ce ma nikahul mut'a wato arme na jin daɗi. eh na kula da wata maslaha saboda kawar da wasu ɓarna, in ya so sai abin ai nikahul mut'a

eh aure Allahu akbar eh da tsawanta wata uku aka wata uku sun yi kaɗan da za a ce ya koma a ce je auren mutu'a gwamnati ki haƙuri ko ki daure don wata uku in yadda cewa akwai matsala idan taba azumi sannan ko alsa ai ba kowace alsa ta hana mutum azumi ne ba da ba ko kuwa sai da ke jerawa alsa ta hana ba an bayyanta ko eh na'am wa alaikum assalam

in ya bayyana haka na wasu ba su ba shi ita ya fahimta akwai yana wannan auren da na sa an yi sai dai ba zan faɗa muku wane ne yi wannan auren kuma nan cikin sabon eh to wasu malamai ne girma ta kawo su da wani ya yi irin wannan auren kuma ɗan sakwato ne ya yi jagora aka yi wannan aure amma shi ya sani amma iyayen yariyan ba su sani ba eh

shi ne ce wani yadda danganta da yajeje ne yadda za su yi wadda ke matsala tsakanin su an bayin da ko bara eh na shi wannan wani da aka yi nan nan tabbatar shi an ya shi ne aka ce ba musulunci ba haramtaccin musulai ba kuma in larura ta kama kuma sai aka halarta har larura ta kawo to haka nan ba ni kafin mutu'a <laughs> ya fahimta ana raba <laughs> na'am ta wasu ba na kallon mafi yamdika shaɗu an la'ila ila an da salfirka wato ilai